وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'adu kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja zan tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai ya ba mu ikon fassara ƙur'ani daidai ya ba mu ikon ayyukan su dace da abin da ƙur'ani ke karantar da mu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa a cikin bayan da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka muna ƙara roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karbi kyawawan addu'o'inmu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi jinƙai da gafara zuwa ga mahaifanmu da malamanmu mu kuma Allah ta'ala ya kyautata ta mu a yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 22 a wannan wata na ramadana hijira shekara ta da da da talatin 1439 insha Allah ina mai farawa da bada hakuri na dan zo a makara na wasu mintuna sabanin yadda aka saba ban samu barin wajen aiki ne da wuri yanayin aiki ya rike ne sosai abun afuwa ko Allah ta'ala ya mana afuwa gaba daya mun tsaya jiya a tsakiyar aya ta da da sittin hudu muna kan tafsirin ta ba mu kammala ba lokaci ya yi halinsa to yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba a wadda ke sai da tambayoyi na samu wani bawan Allah ya kawo ta takarda nan an ajiye mun a gabana duk da ban san wane ne ba amma dai ina ga tana da alaka da abin da muka yi magana jiya ne yake so maybe ya kawo wani abin da zai kara taimakawa a fahimci girman halittun Allah subhanahu wataala kamar yadda Qur'ani ya karantar da mu kuma jiya muka fara magana akai maybe gabanin mu fara ma iya daukan ko minti da akai Allah ta'ala ya taimake mu to sai mu duba abin da ya sauwaka na tambayoyi din ko wannan ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya ji kan magabata amin ya hayu ya tsayo ina godiya Allah ya saka rabtani ya ce a madadin yan uwa muna miƙa ƙoƙon baranmu a gun malam da ya shirya mana lecture muhadara kan tarbiyya a musulunci idan Allah ya kai mu bayan sallah kula da yadda tarbiyyar yaranmu take taɓarɓarewa da fatan malam zai taimaka ya yi dubi zuwa ga wannan roƙon da muka yi jazakumullahu khairan to wannan ba tambaya bane ma roƙo ne ko kuma shawari ne ya ce dai roƙo amma shawari ne ba laifi a yi muhadara a kan tarbiyya amma ba na ganin shi ne aulawiyya saboda duk darasin da muke kusan kullum aka samu gaba muna maganar tarbiyya kuma muna ba shi muhimmanci al'amarin tarbiyya a musulunci yana buƙatar ya zama akwai tsari ne na kula da tarbiyya yau da gobe a rika yawaita yi ko a saka darasi na wani littafi akan tarbiya ko kuma ƙur'anin dukkanin ana fasara shi tarbiyya ne in ka ɗauki irin su riyadu salihi na dukkaninsu tarbiyya ne tun daga zuciya har zuwa tarbiyya na ɗabi'u har zuwa tarbiyya na mu'amala duka takardu ne na tarbiyya wanda karantar da su da bibiyan abin da ke cikinsu ya ishe mu haka muka ɗauki littafin da muke talib ɗinsa a nan duk ranar lahadi tsakanin magariba da isha mai suna shama'ilun nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake ce masa ash-shama'il al-muhammadiyya na abu isa muhammad bin isa at-tirmidhi rahmatullahi rai. duka akan tarbiyya ne yake nuna mana halaye da ɗabi'u da duk abin da ke da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni abin da nake bada shawari shine a gari irin Abuja abin da zai taimaka wajen tarbiyyar musulmai shine assasa makarantu na zamani da cikinsu cikin su akwai karantar da ɗabi'un addinin musulunci wanda hakikatan ɗabi'un addinin za a karantar da ‘ya'yan mutane tun daga nursery zuwa primary zuwa secondary da abin da ya kama da wannan har jami'a ya zama tsarin su tsari ne na kula da addini matuƙa da gaske akwai irin su kaɗan amma yana da kyau a yawaita su kuma wasu kaɗan ɗin ma na masu ƙaramin ƙarfi ne wanda ke da arziki da yawa sai ga ba zai maka ‘ya'yansa wurin ba saboda makarantun sun yi araha saboda ɗabi'ar mu duk abu mai araha ko da mai kwaliti ne baya burge mu amma daga mun ji an ce kudin ma da dala ake biya sai ce ya yayi saboda mai da dala ba a biya ko da ku wurin soki burutsu ake inda za a biya da kudi dala ne ko yana da amfani a wurin sa wannan shi ke kwaran mu wannan shine shawari na kuma abu da makarantu na ƙur'ani da za a rika karantar da yara ƙur'ani. musamman irin a ce yaro idan ya kammala primary gabanin ya tafi secondary a dan ware lokaci a masa tarbiyyar ƙur'ani. dukkan hutun da aka bayar na yara na tam ne ko abu a samu tsarin da in sun ji hadda ƙur'ani tun daga karfe bakwai ko takwas na zafi ba sa tashi sai su sai wajen magariba idan yara sun gaba sakandare a musu wannan tsarin mun taɓa yin wannan tsari wa 'yan mata a gombe kamar shekaru da dama da suka wuce wasu 'yan uwa suka assasa wanda na karantar a wurin wajen shekara ashirin da biyar da suka wuce tsarin da muka ɗauka 'yan mata ne in sun kammala sakandare gabannin su tafi jami'a ko su aure a wannan tsakanin da ikon Allah suke haddace Qur'ani kuma na taɓa wasu ɗalibai na abuci irin wannan na tsara su tsari na boarding school na hada su yawo ba sa fita waje sai ran juma'a a cikinsu wasu ma 'yan jami'a ne wasu na engineering ko suna computer science courses kala-kala da na sa musu dokoki na ɗauki nauyin abincinsu awa 24 in ba lafiya a gaya ne a cikin taimakon Allah akwai wanda ba su yi shekara ba su haddace Qur'ani misali wannan yana ɗaya daga cikin sa ne haddace Qur'ani a gida na ya zauna a masallacin nan suka haddace ba inda suke zuwa doka da ce ba inda kowa zai je in kana da matsala ka gaya mu amma sai kun yi hadda su suka hada haddan Kur'ani sai na buɗe makarantar Kur'ani, kulliyatin Kur'an sai ya ji da ku ka zama malamai a wurin so wadda isu ne irin tsarin da ake bukata zama an kishin gida mutane a wasu lokuta zaɓaɓɓu a assasa makarantu masu tasiri in aka samu irin waɗannan guda biyu ko uku a abuja makarantu na ƙur'ani da tarbiyya wallahi cikin shekara goma idan yara suka fara kammala karatu garin gaba ɗaya sai ya canja da mai da tasirin addini da kuma albarkan abin da suka da zai ga Allah yana ta ƙara al'umma albarka so wannan kawai misali ɗaya na baya akwai abokanansu wasu suna nan suna ayyuka da wasu manyan kamfanoni wasu da gwamnati duk a nan su kada qur'ani amma zama suke kullum daga an yi asuba za a ba su tilawa bayan sallan isha kowa zai kawo ko gobe da gabanin asuba za ka kawo hadda kuma a ƙara dora maka wata to a haka sai kaga muna da yara masu baiwa sai kaga kasa da shekara da yana haddace kur'ani. amma an ba irin wannan tsari aka samu da kula ba ba zai yi wani fa'ida ba ba mu san dai muna roƙon addu'a Allah ta'ala ya mana jagoranci mun fara tunanin fikira irin wannan in zai yi mu samu tsarin da za a assasa makaranta mai wannan tsari din don yara da ke primary da secondary su haddace Kur'ani in ya yayu a nan abuja insha Allah ta'ala har wani bawa Allah shi da kansa ya kawo kansa ya ce yana so ya shiga cikin tafiya din in an samu dama zai taimaka Allah ta'ala ya biya shi da gidan aljanna ya zo mun yi magana da shi kuma mun yi magana a waya ya ce shi ma yana sha'awar ya shiga cikin tsari din insha Allah ta'ala kuma yana yunkurin ya bada guduma idan haka ya tabbata da kowa zai ji Allah ta'ala ya taimake mu akan haka Allah ya sa mu cimma burin mu na'am wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara wa shehi lafiya da istikama. wai gaji wai shehi ya gage shehi <laughs> yara ma yana ji da kai yake ah, eh, kawai da kai ne dan dan an taba kai shehi na ne a kaji wai yara ma zai ka ce na isa <laughs> ya ce ina fatan malam ya ja hankalin yan uwa mata kan yin amfani da sihiri don raba miji da mahaifa ko dangi abin yana farawa da shan kayan gyaran jiki har ya kai su da shan wasu abubuwa da suke wuce iyaka domin neman sarrafa bai gida allah ya kara wa malam da ana lafiya da sukuni amin muna godiya allah ta'ala ya saka da alkhairu wannan magana ce mai muhimmanci idan mace na son mallakan mijinta abu ne mai kyau addini ya karantar amma ba sai an je wajen boka ko ɗan sihiri ko matsafi ba akwai ƙa'idan yadda ake mallakan miji na shari'a ki duba littafin asarimul battar fi tasaddi li saharatil ashrar ya kira babi mai suna as sihrul halal wato sihirin halal yadda zaki gyara kanki ki iya girki ki zama mai tsafta ki iya magana in kina magana da shi ya rika jin ko hira ba zai iya fita ba ya zama kullum sai yayi latti duk menene saboda kin san yadda zaki masa magana to akwai matakan da ake mallakan miji na shari'a amma duk abin da ya kai a tafi wajen boka don a mallaki miji ko a yi wani sihiri kamar yadda suratul baqara aya 102 ta bayyana mana wannan kafirci ne wannan kai tsaye kafirci ne yinsa idan mutum yayi yana iya fita a cikin musulunci Gashinan shi nan ayata bakara ayata 102 tun daga wata ba'uma ta tuli shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakin na shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila ala al-malakaini bi babil harut wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minkuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawji wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idhnillah wa na ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa labisa ma sharaw bihi anfusahum law kanu ya'lamun wannan ke bayyana mana kai tsaye malaman qur'ani da aqida suka ce kafirci ne Sheikh bin Bas rahimahullahu ta'ala a cikin majmu'ul fatawa ta sa juz'in farko da yake magana akan aqida shafi na 408 zuwa da tara yayi magana akan dukkan nau'ukan sihiri da ake yin su kafirci ne daga ciki ya ce dukkan wani wanda ya da'awar malamin addini ne amma da aljanu yake yin aiki ya ce ko ɗan sihiri ne ko boka ne don babu wani babin da ya buɗe wai mutum ya zauna yana bada magani amma aljanu ke gaya masa wannan duk inda ka ji shi ko sihiri ne ko bokanci ake so a koya wa mutum to da aka sai mu kiyaye mu ɗauki mataki allah ta'ala ya kare mu kuma matan allah ya sa su wa asto na'am wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu Allah ya ƙara wa malar lafiya da ilimi mai albarka amin da aran mago so da aran ma da ku gaba daya ya ce malar ina da tambaya kamar haka malar nakan ga wasu a lokacin da suke sallar shafa'i da wuturi sukan haɗa raka'o'i ukun baki ɗaya sai su yi zaman tafiya guda ɗaya haka suke yin sallar to malar yaya abin yake ya halatta a yi shafa'i da wuturi raka uku a yi zaman tahiya ɗaya ya halatta akwai hadisi a cikin sunan na imamun nisa'i rahimahullahu ta'ala ko juzi'i na uku shafi na 234 hadisi na 234 annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yake bayani ko kuma ji aka ruwaito cewa kana yutir bi salasin yana yin wuturi da guda uku amma baya zama sai a ƙarshe sai a yi na sai a ƙarshe idan za ka yi wuturi da uku shi ne ƙa'ida yadda ka ce suna suke haɗa shafa'i da wuturi sukan haɗa rako'in uku baki ɗaya sai su yi zaman tahiya na ƙarshe to wannan haka ake sa. don akwai hadisin bai haƙi rahimahullah juzi'i na uku hadisi na sha uku da annabi tsira da aminci sabbata da yake cewa kar mu kwatanta sallar magariba da shagutiri so da wannan malamai suka ce in kai tahiya biyu ka kwatanta su so da haka wannan a ka'ida na suna idan za a yi wannan siffar sai a yi raka uku ba za a zauna ba sai a ina sai a ta uku amma idan mutum ya yi a biyu ya sallama sai kuma ya yi raka'a da ya sallama wannan ya yi ko bai yi ba ya yi akwai hadithi a cikin fatihul bari jizu na biyu hadithi ya ɗari shafi ya ɗari tamanin da biyu da ibn hajar himar hanyoyi sun kai guda uku na hadithi cewa mazan allah ya kan yi a biyu ya sallama ya ya sallama to yanzu a nan gashi an ce za ka yi uku kai sallama ko kai biyu kai sallama kai ɗaya kai sallama wanne fi falala abin da ya fi falala shi ne yau idan kai wannan gobe sai kai wannan saboda duk sunan kowace sunna ce to duk idan aka samu sunna biyu ko uku to za ka zama mai bin sunna na hakika to shi ne yau sai ka tabbaka wannan gobe ka tabbaka wannan jibi ka tabbaka wannan to idan ka raye kowace sunna to sai ka ga ka zama asalin gogaggi a sunna amma ran da ka rike guda ɗaya to sauran bayan shekaru ko ka karanta za ka manta in ku aka baka sun zama baƙi gare ka da wannan ibnu usaimin rahimahullah yake cewa waf al ibadatan idza tanawwa'at wujuhuha bi kulli naw'in qad waradat ibadu idan manzo Allah yayi fiska biyu huɗu ko hudu to ka rika bin fiskokin kala kala kana yi yanzu misali dan zai fita a sallah wata ran zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ita ta take haramun ke yi ta tabbata a suna wata da sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a dama a hagu sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi. ita ma wannan suna ce wata da sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi a dama hagu sai ce assalamu alaikum wata da kuma sai kalli gaban sai ce assalamu alaikum to a halin suna na hakika duka hudu yana tsabbakawa Shi ne sunna ba wai ka rike ɗaya ba ai shi shi kaɗai ne ya yi guda hudu to duk sai ka rike su to da haka ake yin sunna ne yau ka yi wannan gobe ka yi wannan jibi ka yi wannan ko wiki da ake kana son yin sunna fiskokin da haka ake yin su misali yanzu masjidin qur'an da muka asasa a Bauchi duk wata fiska ta tarawihi da yake babu wata baguraya ba Ayi biyu ayi sallama ayi biyu ayi sallama biyu sallama biyu sallama ɗaya mun yi biyu sallama biyu sallama biyu sallama biyu sallama ayi uku ayi sallama ya ɗan yi yakan yi ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas sai ya yi tahiya sai kuma ya yi wutiri ɗaya wato raka a tara tahiya biyu sallama ɗaya ai mun yi su daga kuma duk ba baki bane yanzu kowa ya iya amma kai ba wanda ya samu damuwa dan biya tabbata annabi ya to me yasa za mu dauki ne mu ajiye sauran tunda shi shi kadai yayi ɗaya bai da rike yayi da yawa ba ɗaya ba mu ma sai mu yi ko yayi hudu wanda na na shi kace la tasalan husni inna wa tuli inna thumma yusalli arba'an la tasalan husni inna wa tuli inna thumma thalathan hudu hudu hudu wannan ana yi to wannan shine ka'ida idan shi ɗaya fuskoki to duka sai a raya so anan kaga dama yau sai kai tahiya kai shafa'i biyu kai witri daya wata rangwashe garin mun zo sai mu hada ukun gaba daya to wannan sunna Allah ta'ala ya ba mu ikon bin sunna kuma ya ba mu lada a cikin bin sunna da sai ya ce malam menene hukunci ko shawara kan zuwa ga mutane musamman matasa da za ka ga suna sallah da ƙananan kaya wanda ba su rufe dukkan jikinsu ba misali wasu sukan yi ruku'i ko su jada za a ga rigar ta matse su ko tana ɗaguwa a jikinsu wannan fatawa an yi zuwa ga shaibin ba su rahimahullah a cikin majmu'ul fatawa nasa zuji na 29 lafiya zai musulunta wa yake maganar fatawa da kaza menene sunanka da dama an samu sukan zo su musulunta amma in ba an shigo da su matsalaci ba ma tallatawa saboda wasu aka yi kuma sai ya sa su a cikin halin kakane kayi to ya sa wasu sun zo masu musulunta ba ko a karatun ban fada ba sannu ko? yawon menene sunanka? ka? Jesi. yes eh, ah, me ba ka sha'awa a musulunci? Eh, prayers eh, constant prayers constant prayers ma'anan musulunci shine yadda da Allah ɗaya ne kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wato za ka bauta Allah shi kadai kuma za ka bauta masa ne yadda annabi Muhammad sallallahu Alaihi ya karantar haka za ka bauta masa ka amince da haka? na amince da to sai ka ce la ashadu la ashadu ko kuma ashadu Allah ilaha ashadu la ilaha illallah illallah bari in sake ashadu ashadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah Wa ashadu أن محمدا أن محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله ما ننسى شيء لا na shaida na shaida babu abun bautawa babu abun bauta da gaskiya da gaskiya sai Allah kuma na shaida kuma na shaida annabi Muhammad annabi Muhammad bawansa ne manzon sa ne ne manzon ne to yanzu ka zama musulmi kana so ka canja sunanka? yes wanda suna kake so? muhammad to daga yau sunanka muhammad insha Allah yanzu sunanka muhammad muna azumin watan ramadan yanzu daga nan ba za ka kara cin abinci ba sai zuwa lokacin da aka kira magariba kamar karfe bakwai saura kamar da approximately kamar awa ɗaya ko gabanin za a cin an sha ruwa za ka ci abinci da mutum yamma za ka bakin bakinka a yanzu eh, na biyu kuma lokacin salar da asar bai fita ba za suna ma ka yi wanka sha Allah ta'ala da garga sai a je a yi salladin ko za a nuna maka yadda za ka yi salladin ko yanzu duk jama'a da ka gani a nan wurin yan uwanka ne kuma muna zaton a yanzu matsayinka a wurin Allah ma zai ifin namu duka saboda kai yanzu da kan musulunta duk zunubin da kai Allah ya yafe mata ba ka da zunubi ko guda da amma mu har yanzu babu da tabbas muna lalume ne a haske kuma muna da hope insha Allah ta'ala za mu iya dacewa to Allah ala ya taimaka ko Allah ya taimaka congratulations ko ina taya ka murna ko Ta zo babban mutum yanzu da sosai sosai kai babban mutum ne yanzu ta Allah ya taimaka a kan me nake magana kan kaya mai matsa jiki ko sheik bin bas rahimahullahu ta'ala a majmu'ul fatawa juz'i na 29 shafi na 317 yace sanya kaya da suka matsa jikin mutum namiji ko mace ya yi sallah da su a wannan hali makruhi ne abun ne kuma alamar ya walakantar da sallah ne kuma ya kafa hujja da ayar da malamai ke yawan kafa hujja wajen idan za mu yi sallah mu kyautata cikin suratul araf ko aya ta ɗaya ya bani adama ta zinatakum inda kulli masjidin wannan ya sa irin su imamu malik rahimahullah in za su yi sallah ko da adaka suke in kaga ya yi ado aya lafiyayyu ya fesa turare ya tafi a nitsi to sallah zai yi saboda su sallah sun sauka tun da ganawa ne da Allah to wanda zai gana da Allah ai ko da adakan da ya dace ya yafi wanda zai gana da ko da sarkin marka ne to kula ga wannan mai ganawa da Allah ai babban mutum ne sai ya tanadi idan aka yi sallah a wannan kaya matsatsu yadda aka faɗa matukar an al'aura sallar ta yi amma ba a mutunta ba kuma an yi abin da Allah baya so Allah ta'ala ya samu wani lafiya ƙaran ma ga kuma takardar nan ko eh, wannan wani bawan Allah na ga ya kawo yana so ya bayanin jiya da ne akan girman rana da kuma taurari da muka yi bayani jiya go da halittun da Allah ya yi a nan ya kawo ƙasan ne da kuma sauran planet shi ne a nan a nan shafi na biyu ya kawo abinda ya printin ga hoton ƙasa ga hoton venus ga mars ga mercury ga pluto a nan duka ko a nan bari zai mu duba ko shafi da ke da munasaba yawwa yanzu a nan girman da kuka gani a nan shi ne girman rana amma ita ƙasar da muke cikinta duniya ga ta wannan ɗan ɗigo ɗaya wannan shi ne ranar wannan ɗigo da aka nuna da aro wanda bai wuce ɗigo da biro ba to shi ne girman ƙasar da muke in an yi kwamfayarin da rana kamar wannan wannan shi ne ɗigo in ka ɗauki benjamin ɗin ka duba dai ƙasar da muke ba ta wuce ɗigo da biro ba ma ga ranar a ciki <laughs> sannan jiya bagan da nake muku na taurari ko da nake ce akwai tauraro da na faɗa gashi na ya kawo suratun najimi shine wa annahu huwa rabbu shi'ira ga sunan sirius s-i-r-i-u-s to shine sunansa da turanci to ku duba girman rana a nan wurin ita ne wannan dan dubu a nan shi kuma ga tauraron girman safarin nan ka duba yadda shi kuma ya fi shi zane ce shi ya ninka ranar sau takwas ne wanda Allah ya ce wa annahu wa rabbu shi'ira suratul najmi ayata 44 mm, no ba 44 bane sai dai 49 wa annahu huwa rabbu shi'ira ba 40 sun yi kuskure aran maduba inda hudu ne ko to sun yi kuskure ina ga zai zama 49 wa annahu huwa rabbu shi'ira anan dai an sa da hudu eh bari dai duba 49 tara na dace ke yawwa so ku duba dai tauraron anan shi wa annahu rabbu shi'ira da Allah ya kira duba shi anan amma duba ranar ita kuma anan to shi ya ninka rana sau takwas shi wannan taurari din kuma ya ninka ƙasar da muke kai sau miliyan 300 sau miliyan 300 ya ninka ta <laughs> ga shi a nan ita son ɗin ga ta a nan ita ta ninka mu 1.3 miliyan ƙasar da muke kai ita rana to shi kuma ya ninka ta sau takwas ya ninka mu kuma sau miliyan 300 approximately <laughs> amin ya rab waɗannan halittu na Allah kuma shi ma akwai wanda suka fi shi shi ma shi iranin akwai su a cikin abubuwan da Allah ya halitta da dama ba lokacin magana a kai ba ne mai tsawo sai mun shiga al'amarin taurarin amma akwai wanda suka fi shi wanda shi ma aka yi comparing da su karami yake zama gashi the distance between the earth and the sun is sun ka 149 million and 600 jiya sai dace approximately 150 kaga sun ka 149,600 ya zance approximately saboda ana dan bambancin kadan plus minus kadan yana karuwa yawwa so waɗannan duk abubuwa ne da Allah ya halitta taurari ɗaya a sama ya ninka ƙasar nan da muke kai sau miliyan 300 rana ta ninka 1.3 shi kuma ya ninka ta sau takwas to da Allah yanzu idan wani ya ce shi ba zai bauta Allah ba ai yayi a bawo to menene a ciki mu a cikin halittun Allah ba in ba wai don daraja da Allah ya wa ɗan adam ba to kuma menene me aka yi ma ba da rahabar Allah bai har ma mu a samu a cikin kayan lissafi mai a cikin halittun menene mu inda Allah gara ba sai a bar matsayin maciji ba yanzu duka Allah ta'ala ya kara mana imani a ramma mu maimaita ayar sai mu dan kammala da ko da gaggawa ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دار كتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون inna fi khalqi samawati wal ard lalle cikin halittar samai da kasai waqtilafil layli wan nahari da juyawan dare da rana wal fulkin lati tajri fil bahri da jiragen ruwa da ke gudana a cikin kogi bima yanfa'un nas da abin da ke amfanar da mutane duk wanda mun yi bayani jiya wa ma anzalallahu minas sama'i da abin da Allah ya saukar daga sama min ma'in na ruwa fa ahya bihin arba wanda Allah ya rayar da ƙasa mauti mautiha bayan ta mutu wa basta ha ya watsa a cikin ta ƙasa min kulli dabba daga kowace dabba wa tasrifin riyahi da kuma tafiyar da iska da yake wato iskoki wasahabi da girgije al wanda yake korar da aka ladabtar da shi akan wani abu baina sama'i wal ardi tsakanin samai da kasai la ayatin wallahi ayoyi ne li qaumin ga mutane ya aqiluna masu hankali duk mai hankali waɗannan ayoyin sun isa su ƙara masa imani da Allah subhanahu wataala kuma su sa ya ƙara yi wa Allah subhanahu wataala biyayya inda ka duba ayar nan tsam kai ko iya darasin da muka tsaya rabin ayar jiya hmm. inda wai muna so in gyarawa ne mun samu dalilin da zai samu kara kusantan Allah kuma mu gane mu ne Allah ya mana alfarma hmm. da ma yace mu bauta masa mu alfarma aka mana da aka ce wai mu bayi ne na Allah mu bauta masa wallahi alazim alfarma ma aka mana saboda menene ai darajar Allah subhanahu wataala ta wuce abin da dan adam zai magana akai amma kai a cikin halittun sai aka ce ni da kai mun fi duk halittun da aka yi haka mu an zabe mu har an saukar mana da shari'a ta Qur'ani aka ce mu bi Allah subhanahu wataala ai an kula da mu hmm. ai an taimake mu hmm. ai an mana kara hmm. me ya dace mu shine mu bauta wa Allah subhanahu wataala da tsarkake shi a cikin ibada don duk kara da za a yi mu Allah yi wa fiye da kowace halitta a cikin halittunsa a kan ina muka tsaya ji a kan ayar na mun gawa magana a kan wa ma an zala lahu minas sama'i min ma'in fa'aha ya bihil arba ba'a da mautiha sai Allah ta'ala ya saukar da ruwa ya rayar da ƙasa bayan mutuwarta ai bayan tsirrai a bayan ƙasa sun mutu ruwa ya sauko sai Allah ya ce wa basa fiha kaga jiya mun yi magana akan sama da ƙasa mafhum muka yi magana akan juyawan dare da rana muka yi magana akan jirgi da ke gudana a cikin ruwa mafhum shine wal fulkin lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas akwai jirgin ruwan da na kira jiya nace yafi kowanne girma a duniya wa zai iya tuna shi not nervous. yake gudana a cikin ruwa amma abinda zai baka sha'awa karkashin wannan wake tafiyar da jirgin a ruwa Allah yake amma wake tuka shi mutum ke tukawa kai dan adam Allah ya sawwake wa kake tuka shi a cikin jirgin a ciki sannan kuma akan ruwa amma yaya aka yi ruwan bai nitse ba a ciki muhimmin abu ne me yasa ruwan bai nitse ba amma kai in ka taka sai ka nitse idan ka jefa dutse sai ya nitse kuma kai da kake tuka shin kana fita in ka taka ruwan za ka nitse ya aka yi shi bai nitse ba duba cikin suratun nahali aya ta 32 wasakhara lakumul bahara wasakhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wasakhara lakumul anhar Allah ya yace wasakhara lakumul me wa sakhara lakumul fulka litajriya fi bahari bi amrihi Allah ya sauke muku jirgin nan iya gudana a cikin ruwan nan amma me yasa bai nitse ba sai ya ce bi amrihi saboda Allah ne bashi shi umarnin kada ya nitse dalilin kenan shine Allah ya ce kada ya nitse tunda an yi shi da suran jirgi to kada ya nitse amma me yasa kai idan ka taka ka nitse saboda Allah bai ce kada ka nitsan ba na biyu kuma yace ce lakum al-anhar kuma ya hore muku waɗannan koguna da oceans ɗin, da ainihin dukkan ruwan da kuke shiga jirgi sai sauwake kaga Allah ya sauwake maka jirgin ya sauwake maka ruwan sai ka shiga jirgin ka tuka a kan ruwan tun da daman yanzu ba kai ka taka ruwan ba jirgin ne to da umarnin Allah ya ce kada jirgi ya nutse, to ba zai nitse ba amma kai da aka sauwaƙe maka wannan ka tuka jirgi a cikin ruwan in ka fito ka taka ruwan sai ka nitse amma in ka shiga jirgin kuma ka tuka to ba za ka nitse ba shi yasa yace wasakhara lakumul fulka litajriya fil bahari bi amrihi wasakhara lakumul anhar a shikenan duka sauwaƙewan Allah ne da ruwan da jirgin da kai bayan Allah ne to idan aka hada daidai wa daidai sai kuma ya tafi daidai in kuma kai garaje kace bari ka bar jirgin kai tafiya da kafa akan ruwan sai a neme ka a rasa wa anzala Allahu minas sama'i Allah ya saukar daga sama min ma'in na ruwa fa ya bihi al-ardha ba'da mautiha ya kuma rayar da kasa bayan mutuwarta ina ga wannan ma mun yi magana akan yadda Allah ta'ala ya rayar da kasa bayan me mutuwarta falyanzurul insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqqaqna al-ardha shaqqa fa anbatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hada'ika ghulba wa fakihatan wa habba mata lakum wa li'an'amikum kaga duka waɗannan ayoyin a cikin abasa daga ta 24 har ta ya kai sun bayyana maka yadda Allah yake saukar da ruwa yake rayar da kasa bayan mutuwarta sai ce wa basta fiha sai ya watsa a cikin ta, da wannan ruwan min kulli dabba na dukkan dabbobi kaga an fara maganan saukar da ruwa da ruwa ya sauka sai aka yi maganan ne sai aka yi maganan ƙasa tukuna sai aka zo aka yi maganan halittar dabbobi wannan a suke saboda yadda abdullahi bin abbas da abu huraira radiyallahu anhu suka yi bayani wanda na fara bayani karkashin cewa inna awwala baitin wudi alinnasi da kuma wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata suka ce kasar da Allah ta'ala ya fara halitta a duniya a kan ruwa shine daidai dakin Ka'aba sai aka ci gaba da kora ruwa ana samar da kasa da za a yi gini to haka geological discovery ya bayyana cewa abinda Allah ya fara halitta a duniya a bayan ƙasa shine ruwa gabanin daga nan aka samu ƙasa tukuna daga nan aka zo maganan halittar mu kanmu kuma mu daga ina aka halice mu Allah sai ce wa basafi fiha sai watsa min kulli dabba daga ruwan nan da ƙasar da aka yi sai aka halicci sauran dabbobi a lafazin ƙur'ani dukkan halitta da ke da rai take tafiya sunanta dabba a ƙur'anance mutum sunansa dabba saniya dabba kura dabba kyankyaso sunanta dabba kaza dabba maciji dabba a da muke tsaka sunanta dabba duk abin da ke tafiya to ya zama dabba amma daga ina aka same su ya ce wa basa fi hamin kulle dabba bayan an halicci ruwa aka samar da ƙasa sai aka halicce mu kuma ƙur'ani ya bayyana cewa asalin halittar mutum daga ruwa ɗin aka yi a ma akwai kaman ayoyi guda biyu kai tsaye da ke da munasaba da wannan وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون shay'in daga ruwan da muka sa dukkan wani abu mai rai ya zama rayayye daga ruwa aka samar da shi cikin suratul anbiya kenan aya ta talatin. dukkan wani abin da ke da rai daga ruwan Allah subhanahu wa Ta'ala ya samar mana da shi Ba mu ma halittar mu yadda ƙur'ani ya bayyana kuma bincike na zamani ya zo shi ma ya ƙara faɗan haka wanda ko da bai faɗa ba mu muna magana da maganar Allah ne amma idan ya ƙara tabbatarwa din yana ƙara mana mai samun imani da nutsuwa tare kuma da cewa dama muna da imani da liyas imanan ma'a imanihim sai ka ga abu ne an gama bincike a duniya sai Ƙur'ani ya zo ya tabbatar da cewa shi din haka yake so da a cikin suratul anbiya Allah ya ce waje Allah minal ma'i kulla shay'in hayyin ibn abbas Allah ya kara sai da ka duba tafsirin ibn kasir ya ce abinda wannan ke nufi shine dukkan wata halitta da ke tafiya daga ruwa Allah subhanahu wataala ya halicce ta dukkan ta dabba take tafiya daga nan aka samar da ita kuma daman bincike ya tabbatar da cewa ruwa ya fara samuwa gabanin a samar da mu ke san Allah da ya kira halittar ya kira saukar da ruwa sai ya kira ƙasa ta biyu tukuna sai ya yi magana a kan halittarmu. bincike na geological discoveries ya nuna cewa tarihin duniya an samu duniyan nan ta fi shekara biliyan 4 da miliyan 600 amma alamar burbuɗin ɗan adam ya yi tafiya a bayan ƙasa ko halitta mai rai shi kuma a rawun shekara biliyan uku ne da miliyan ɗari takwas kaga daga halittan samar da ruwa a duniya zuwa halittun mutane suka ce akwai kamar tsakanin shekaru miliyan ɗari takwas wannan tsakanin menene wanda ke da mazarwaka an samar da ruwan gabanin a zo a yi mu saboda sai bayan wannan shekarun aka ga alamar halittu a duniya bayan ruwan da aka samar kisa Allah ya ce waje Allah minal ma’i kulle shayin hayin bayan da a aya ma ba laifin ne wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi waminhum man yamshi ala rijlayni من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير cikin suratul nur aya ta 45 Allah yace wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in Allah ya halicci kowace dabba ne daga ruwa faminhum may yamshi ala batnihi a cikin halittun akwai mai tafiya akan cikinsa shi ne kamar maciji wa minhum may yamshi ala rijlain akwai wanda ke tafiya akan kafa biyu kamar mutum wa minhum may yamshi ala arba'a daga cikinsu akwai mai tafiya akan kafa hudu kamar rago ko saniya ko rafumi ko abin da ya kama da wannan sai ce ya yakhluqu Allahu ya sha. Allah duk abin da yake so yake halitta babu abin da Allah yake so da ba zai halitta ba kaga kenan ashe daga ruwan aka samar da mu shi yasa Allah ya ce wa basta fi hamin kulli dabba da ya saukar da ruwan ruwa ya buke kasa sai aka fara halittar da mu shi ne halittar mu ta biyo bayan wannan kuma ruwan da Allah ya ce halice mu yanzu idan babu ruwa mutum zai iya rayuwa ba zai rayu ba bincike na zamani physiology ya tabbatar da cewa kashi tamanin cikin 100 jini na mutane daga ruwa ne a cikinsa 80% na jinin da ke jikin mutum ruwa ne sannan idan mutum ya rasa ruwan nan ruwan jikin mutum idan ya ragu da by 1% mutum zai jiki shi ruwa da wuri zai sha ruwa idan ruwan jikin mutum ya ragu masana suka ce da kashi biyar cikin ɗari bakinsa zai bushe harshensa zai bushe sai ka ya ce na nemi yawu na rasa idan ruwan jikin mutum ya ƙare da kashi goma cikin ɗari ya shiga zangon da in yi wasa ma zai iya zama ya halaka saboda mai daman daga ruwan aka halice mu kuma babu iya rayuwa babu shi ce sa za ga ko da lokaci da ce ka yawaita shan ruwa kuma daga cikin mafi ingancin rigakafi shine water therapy da safe sassafe ka karya da ruwa da ba komai a cikinsa in kana iya shan mai sanyi ka sha kamar lafiyayyen kofi guda biyu ko uku gabanin ka ci komai saboda daman da ruwan aka yi ka kuma in babu ruwan akwai matsala kuma wannan ya sa hatta sauran tsirrai da halittu ruwan nan ba su iya rayuwa babu shi duk lokaci yanzu misali photosynthesis idan babu ruwa ana iya yi yanzu ik gaba ɗaya ɓangar green part na ganye idan babu ruwa yana rayuwa akwai conditions da suke necessary for photosynthesis in babu ruwa ba su rayuwa banda wannan kai ɗan adam abubuwan da suke faruwa a jikinka kamar immune system ɗinka in babu ruwa baya aiki yadda ya dace hormones ɗinka idan babu ruwa akwai matsala swallowing abu idan babu ruwa a jiki akwai matsala narkewan abu a cikinka idan ka cin babu ruwa akwai matsala wato hatta shi jikin baya aiki yadda ya dace idan aka ce akwai matsalar ruwa shi sa Allah ta'ala yake cewa waje Allah minal ma'i kullu shay'in hayyin halittun da kake iya cire su daga wannan na dabbobin da Allah ya halitta bayan kowace halitta da ayoyinta wanda suke rayuwa da karancin ruwa ɗan kaɗan ne kamar wace dabba ce kamar raƙumi shi yasa Allah ya ja hankalinmu akan sa'aran ma ba mu ko aya akan raƙumi ko wani. afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat hmm. cikin suratul ghashiya aya ta 17 ko Allah ta'ala ya ce afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat ba za su yi dubi zuwa ga raƙumi yadda muka halitta shi ba ka duba yadda Allah ta'ala ya halicci raƙumi ba za su duba irin halittar da muka yi wa raƙumi ba raƙumi na cikin halittun da ko da ƙarancin ruwa Allah yana rayar da su amma in suka ɗan shan ruwa wannan kuma abin tsoro ne raƙumi zai iya rayuwa a cikin yanayi na 50 degrees celsius amma ya kwana takwas bai sha ruwa ba kuma bai ci abinci ba 50 degrees celsius a najeriya akwai garin da ke kai wannan ni dai ban san shi ba duk zafin da ake a maiduguri da sakwata ba na zaton yana kai haka to idan yana kai 50 diga masu sai kwana zai maka minimum na 8 days bai taba ruwa ba kuma bai ci abinci ba amma idan ya samu ruwa raƙumi ya ce zai sha a minti goma yana shan ruwa lita 130 zuwa da 50 lita 130 zuwa da 50 a minti goma zai sha <laughs> to kaga shi kansa yana bukatar duk da zai lokaci mai tsawo babu kuma yana iya rayuwa bisa ga yadda Allah ya ce wa basa fi min kulli dabba yana rayuwa a wurin da hankalinka ba zai sawara ba zai iya rayuwa abin da ya kai 50 degrees celsius yana iya rayuwa abin da ya kai minus 150 degrees celsius minus 150 degrees celsius na kuma yana rayuwa wurin da baka iya sawara ba a rayu wanda ke da tsananin sanyi ina kai rafi mai bai bukatan kuma kuma baya jin sanyi saboda yadda Allah ya halicci fatarsa akwai abin da ke hana ya ji sanyi kuma in ya shiga zafi baya jin zafin da ke tada hankali saboda wannan abin da ke bayan fatar shi yake kulin yake sanyaya wurin da ke da zafi yake kuma dumama wurin da ke da sanyi so da baya ma ji a cikin asalin fatar jikinsa a baya yake karewa Allah kuma ya halice shi yana tafiya in kura ake yi yana da abu a idansa yadda kasan ka daga gilashin mota haka yake daga sai rufe ba zai shiga cikin idansa ba idan hancinsa ne shiga sahara sai saka abin sai rufe hancinsa yadda kake daga gilashin mota ka rufe idan ana ruwa duk wannan bai dame shi ba haka Allah subhanahu wata'ala ya halice shi kuma yana da haƙurin da sauran halittu ba su da shi zai haƙurin yunwa zai haƙurin kuncin rayuwa amma duk da haka iya da saukin kai in ka samu yarinya in shekara biyu ko uku hudun ka ba ta jiya kace ta jashi sai ya raka sanda take bukata bakinsa alaikum babu musu shi sa Allah ya ce wa basta fi hannun kulle dabba masana halittu na Allah subhanahu wata'ala suka ce halittu da Allah ya halitta kaman a irga daya mutum a ce saniya a rago a'a tsaka a'a kiyashi a'a kwado suka ce Allah ya halittu halittu waɗanda sofa aka san su a duniya banda wanda ba sani ba sun kai guda miliyan 1,500 duka halittu ne miliyan ɗaya 1,500 wanda kai mutum da ne duka ɗaya ne a cikin 1.5 miliyan ɗin nan amma a haka ba su gama bincike ba kuma ana ci gaba da yi shi ya ce wa basta fi amin kulli dabba kowace iri ga ta dan an watsa kuma ko ina da inda Allah ajiye sai ana tonan ƙasa cikin ƙasa an yi zurfi mita talatin sai a tono wata halitta a ciki da ran da kuma tana wurin Allah yana ba ta abincinta da abin shanta kuma ana take zuriyarta sai a tsaga tsakiyar bishiya sai ka ga an fito da wata halitta ta Allah Wata Ala kuma ya san da zamanta sai ka ganta a koshe lafiyayya ƙulƙul yadda ka san wata biloniya kuma a cikin nan babu kofar shiga icin a ma'anin Allah yake bata arzikinta saboda wa bassa fiha hamin kulle dabba ba iya nan da muke rayuwa ake rayuwa ba wurare da dama Allah ta'ala ya sa halittunsa kuma suna nan suna bauta masa ko su yi bauta irin namu ko kuma yanayin jikinsu ya bauta masa ce sa yace wa bassa ha min kulli dabba kaga kenan ashe halittun na da yawa ko da miliyan ɗin aka ce ai na da yawa to amma a yanzu a bincike an samu akalla miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar wanda halitta ta da kai da duk mutanen duniya a matsayin ɗaya aka irga shi amma sauran duk halittu na Allah ne to da Allah ba Allah ba zai kula da wannan sai Allah subhanahu wataala amma kowanne Allah ta'ala yana kula da shi kuma yana bashi haƙƙinsa da ya dace yana bashi dukkan abin da yake bukata shine Allah subhanahu wataala kowa Allah yana kula da shi mafhum tayyib don haka ya ce kuma wata surifin riyah Allah ta'ala yana tafiyar da an riyah wata surifin riyah kalman tasirin daga kalman sarrafa ne sarrafa shi shine jujjuya abu riyah jam'i ne na rihun rihun shi ne guda ɗaya. riyah ne jam'u takasir nasa sai dai akwai wani sirri ana a mafiya yawa a ƙur'anance idan Allah ya kira rih guda ɗaya yana ishara zuwa ga azaba ne in yace mun kada iska amma in yace mun kada iskoki a matsayin jam'i a mafiya yawa Allah subhanahu wata'ala yana nufin menene yana nufin rahama ce kamar zai saukar da ruwa idan muka duba cikin rum a babin misali Allah ta'ala ya kira a matsayin jam'i a ramma الله الذي يرسل الرياح الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون محل الشاهد الله تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير صحابا zai koro da iskoki barin fasara shi a jam'i don na bambance a jam'i zai koro da iskoki fatuthiru sahaban da suke zuwa suna haduwa da girgije wannan ma binciken zamani sai a yanzu ya tabbatar da cewa iska ne ke shiga girgije sai ta yi wa girgije juna biyu sai ruwan sama ya sauko duka wannan bai kai shekara hamsin ba duniya ta sani amma sai iska ta shiga kamar da Allah yake hada namiji da mace a samu karuwa to haka ake hada iska da girgije tukunan ruwa yake sauka shine fatuthiru sahaban fayabsutuhu fi sama tukunna sai shimfiɗa shi yana iya kira kuma rih guda ɗaya bismillah ar-rahman فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم فيها عذاب أليم الله تعالى يتي فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم ayar farko da ya kawo ta 45 wannan kuma aya ta 24 cikin suratul ahqaf Allah ya ce falamma ra'awhu aridan mustaqbil awdiyahum da suka ga kaman hadiri ne ya fiskanto gidajen su suka ce hada aridun mumtirna wannan ai hadiri ne za a mana ruwa Allah ya ce bal huwa mastajaltum bihi abinda kuka nema na gaggawa ne sai ce rihun iska ce kaga guda daya fiha azabun alim a cikin akwai azaba mai radadi so idan rihi ya zo guda daya to azaba ne an yi jami'i aka ce iskoki to anan ake samun rahama shi sa yace rihun fiha azabun alim bai ce riya ba shi sa na daga cikin addu'ar magabatan mu in sun ga iska da hadisi su ce Allahumma ij'al hariyahan wala taj'al harihan Allah ka sa ta zama iskoki ne mai wato nan mai mai zuwa da rahama da albarka ba ka ta zama iska guda ɗaya dan iska dai azaba ce don ga mutane nan a cikin a haka sun ga iska sun ce alhamdulillah za a ruwa Allah ya ce a ku dakata iska ne da azaba ake turo muku shi to dan miro kullu shay'in bi amri rabbiha ta dirka ke komai da komai da umarnin Allah fa asbahu la yura illa masakinuhum ba a ga komai akwai jama'a da Allah ya halakar da su da iska kamar mutanen wani annabi na'am annabi mutanen annabi hud adawa ai su Allah ya halakar da iska su suka ga wannan suke cewa a ga iska Allah ya ce rihun ne fiha azabun alim iska ce amma akwai azaba mai raɗi a ciki to da haka Allah ya ce wa tasrifin riya shi yake gudanar da iska kuma cewa iskan ita take iya shigowa cikin gajimare sai ce wasahabin musakhar da kuma as-sahab shine girgije al-musakhar wannan ismul maf'ul ne wanda yake horarre ladabtacce zuwa ga umarnin Allah subhanahu wata'ala baya saba wa Allah subhanahu wata'ala cikin abin da Allah ta'ala ya umarce shine as-sahabul musakhar to kaga iska ta zo an samu as-sahabul musakhar idan suka hadu to sai ruwa ya sauko ga iska ga girgije to kisa bincike na zamani yace wai winds impregnate clouds wato binciken shi ne wai iskar da ke kadawa ke sanya juna biyu ga girgije ka ƙara fahimtar ayar aran ma duba cikin suratun nur ko da aya ta 43 alam tara anna allaha yusji sahaban alam tara anna allaha yusji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama hmm. ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء جبال فيها من برد فيصيب فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار Allah ta'ala yace alam tara anna Allah yusji sahaban thumma yu'allifu bainahu baka dubi ba yadda Allah subhanahu wata'ala yake iya koro da girgiji sai har tsakaninsa haka za ga ake forming clouds kadan kadan kadan amma sai ce yake koro shi da mai da iska a ka'ida ruwa fa ba daga can sama yake saukowa ba tsakanin sama da ƙasa ne baina sama'i wa ƙarfi hmm. tsakanin sama da ƙasa ne to wannan cloud in girgije a hankali ake koro shi yana haduwa yana haduwa yana haduwa ana gina shi ana gina mai ke koro shi shine iska shine alamtar annallaha yusti sahaba thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu kamar. sai ka ganshi yayi kauri sai ka ganshi kaman wani dutse ne a saman amangare kana iya gane wannan idan ka shiga jirgin sama idan ana fasa tsakanin jirgin sai karkar jirgin na kat ana fasawa ana tafiya saboda me a lokacin ake hada shi ba sauko da shi daga sama ba sai Allah ya hada shi a nan kuma jirgin sai tafiya a samansa kana can sama baka san ana ruwa ba ma wanda ke garin daga kasansa jirgi ana masa ruwa hmm. amma kai da kake sau baka sani ba don ba daga can yake saukowa ba haka Allah ta'ala ya thumma yu'allihu thumma yurga fatara alwadqa yakhruju min khilali sai kaga kuma ruwa na fitowa daga cikin girgije din kadan kadan amma inda babu wannan iskar babu inda Allah ya kira ruwan bai kira iska ba saboda me a wannan bincike bai wuce shekara 50 ba duniya ta san cewa wai ashe dole sai da wannan iskar ruwa yake zuwa amma dubai da qur'ani shekara 2000 da yan kai Allah ta'ala ya ce wa tasrifir riyaji was sahabil musakhkhar zai tafi yadda iskan nan da kuma girgije wanda yake horarre wato horarre shi ne duk abin da aka ce yayi shi ma sai yayi wato ana gaya maka shi ma girgijan clouds din shi ma bawan Allah ne ba wai da kansa yake ba yana jiran mai Allah zai ci yayi ne shi ha sai ga wani lokaci a wannan wurin an yi ruwa amma can ba a yi ba ko zuwa na yau na wuce wani wuri ana ruwa na zo wani wuri a bushe yake na matsa gaba a cikin abuja da na shigo wusu kuma na ga ana ruwa amma na wuce wurin da yake bushe wanda ke wurin bai san ana ruwa ba to wanda ke cikin jirgi ya haura saman cloud bai ma san ana muku ruwa ba sai zai wuce garin ku bai ma sani ba bai dame shi ba shine fataral warqa yakhruju min khilali sai kaga wannan ruwan yana fitowa tsakanin girgije din sai kuma yayi min wa yunazzilu minas sama'i ma'an min jibalin sai Allah ya saukar da ruwa daga sama daga me min jibalin kaman daga dutsen girgijan kaga shi girgijan a sama a daskare kaman me yake kaman dutse Allah yake yin su yasa kake ji jirgi da fasa shi wani lokaci kuma sai saukar da min jibalin min bardin kuma sai saukar da dutsen me ruwa shine kankara shi yasa wata sai ga a cikin ruwan sai a saukar da kankara saboda Allah ya ce muna saukar muku da wannan sau nawa muke yara za a yi ruwa ka tsinci kankaran ka shiga gida da ita a guje ai ana yi sai a ce ana ruwa da kankara to kaga qur'ani ya ga maka yace haka Allah ya ce roki sai mu saukar da shi a daskaran ba mu bari ya narke ba ba wai da muke tunani ne cewa a'a ya sauko kusa kusa ne bai narke ba Allah ne bai ce narken ba saboda shi ma bawan Allah ne kuma fa yusibu bihi man yasha wa yasrifu amman yasha sai Allah ya ba wasu ruwa sai ya hana wasu ruwa ne yanzu sai ai ruwa a wuse amma idan ka je mabushi ba a yi ruwa ba to haka Allah yake sai ba waɗannan sai a hada waɗannan saboda dai da ton din su kuma da lokacin da aka ga dama a musu hasken da ke fitowa a cikin ruwan Allah ya ce roshi zai tafiyar da hasken ganin idon mutane ana walƙiya sai ka rufe idonka to idan babu wannan iskar ruwan ma ba zai sauko ba to haka Allah subhanahu wata'ala ya halicci al'amarin ce sa idan kai imani da Allah kai imani da ƙur'ani, za ka gane ma na fil kitabi min shay babu wani abin da kake da bukatuwa gare shi ko nake da bukatuwa face Allah subhanahu ta'ala ya bayyana mana shi a ƙur'anance. sai dai binciken mu ya gana ya kasa ba mu iso wurinsa da wuri ba amma halitta da Allah ta'ala ya komai yayi bayani dake dake kaga shine wasahabil musahhar da wannan girgije wanda yake korarre baina sama'i wal ardi ina ga wanda ya fito da ayar shi as-sahabil musakhkhar yana tsakanin sama da ƙasa ne wanda daga sa ruwa ke saukowa anan kuma aka samu water cycle daga ayar da aran ma ya kawo mana yanzu cikin suratun nur alam tara annallaha yusji sahaban don idan ruwan sama ya sauko ya zo ƙasa yana tafiya ne a cikin ƙasa sauran halittun Allah su amfana wani yabi cikin ƙasar yake tafiya kogi daga cikin ƙasa wanda yake sa a yi tono a samu ruwa idan ruwa ya koma kogi ya kwanta bincike bayyana sai kuma ya tashi ya koma sama shi yake evaporating ruwan da ke cikin sea da oceans shi yake tashi ya koma sama ya ƙara forming cloud a ƙara sauko muku da shi gwargwadon yadda kuke bukata haka Allah yake zagawa shine water cycle na sama ya sauko ƙasa ya bi cikin ƙasa halittun ƙasa su samu ku yi bohol ku samu ku yi rijiya ku samu wani ya tafi cikin tafki wani ya je kogi a hankali sai rika evaporating yana tashi yana tafiya sama-sama in ya koma sai ƙara forming cloud da umarnin Allah da izininsa sai ya ƙara saukowa wani yana cikin bincike da wani mutum mai suna bedded palisi ya yi ya fara discovering wai akwai wata cycle amma akwai aya wajen guda goma sha uku a Qur'ani da suka yi magana a binciken gabanin yadda shekara 1300 haka Allah ya kuma yadda na fara magana jiya yanzu a ce ruwan nan ba daga sama yake ba ta kasa yake zuwa kuma aka ce za a shayar da wata bishiya akan dutsen zuba da Allah a ce sai ta sha to gabanin ta sha ai mun shiga uku lokacin saboda gabanin a kai lebur da take bukata ta sha ta koshi to lalle fa duk wanda ke wani anguwa ko yake mai tama ko a sokara ko laifin ko kado ko wusa ko garki to ya gaya musu ma hikimar Allah sai a kai shi saman daga kasa sai a kai sama sai a sauko muku da shi kaɗan kaɗan kuma in ta kasa ruwan ke zuwa yanzu ta sama idan ana ruwa kana shiga rumfa ko lema yana kare ko ba kariya da Allah idan yana mutuwa can kasa sai aka baka lema yanzu za ka yi da ita a tambaya mai sauki ne sai aka baka lema ana ruwan kasa yana fetowa ya za ka yi da lema idan kai rumfa ta idan za ka fara ta shi sa komai Allah ya za ka ga akwai mai akwai hikima a cikinsa yanzu in ta kasa yake wutuwa ko ba a kai wa dutsen da ke kan eh, bishiyar da ke kan dutsen nan ba kai dai ta za ka yake da lema kuma ya za a yi ayi rumfar da za ta sa kai kana bukatar ruwan ya sauko kuma bai jika ka ba ta ina za a fara rumfar <laughs> amma sai a dauki ruwan daga kasa sai evaporating ya koma sama sai a rika sauko muku da shi kaɗan kaɗan kaɗan gwargwadon bukata in kun kammala iya abin da kuke so sai a tsaye da shi gobe sai a kawo muku ko bayan sati a kawo na kasa kuma sai kara koma sama sai ana ta zaga muku da shi a cikin cycle ana sauƙar muku kuma a wani abu a cikinsa na datti sai a yi filtarin ɗinsa duk a cire wani abu da ke ciki bai taba zuwa daga san mai sauko kaga ya sauko da datti ba Allah ta'ala ya kace muku shi yadda kuke bukata shi yasa Allah ya ce wannan la'ayatun wallahi ayoyi ne lamun din na taukidi ne kuma sai kira ayatun a matsayin jami mufradi sai a ce ayatun jami sai a ce ayatun wallahi wannan ayoyi ne mu'jizozi ne amma gawa liqaumi ya'qiluna ga mutane masu hankali su ne hankali na imani duk musulmin da ya yi waɗannan sai ji imaninsa ya karu amma wanda bai da imani wani ana karanta sai ya kara shiga jeji maimakon a yazo ya gane ba zai ma gane ba jeji yake kada kutsawa Allah ta'ala ya kare Allah ta'ala ya samu wa'asu da irin waɗannan ayoyi da yake mana ga sunan kaca-kaca muna ganin su abu mai ake bukata shine mu wa'astu ga aya a ƙur'ani ga aya ta mu'ujiza kawai abinda ake bukata mu yi imani da Allah mu bi shi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara mana imani ya sa mu wa'astu da waɗannan ayoyi nasa ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh